العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يورانا آه يورانا لهدي biyu ga watan rabi'u sani alif ɗari da talatin da takwas hijiriya kuma yau biyu ɗaya kenan ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya haɗa mu a wannan karatu namu na tasiri da muke yi duk sati alaikum salamu alaikum eh, a kan kalamuna wajen karatu so ba komai to eh suna can wajen sai da za su ba su akwai su da ta pakistan ne shi hmm? yau ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2017 miladiya insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin da muke na kistar annabawa wanda muna da ɗan kwantai a aya ta talatin da bakwai da takwas wa'adin wasa muda wa ƙuruna na? na? darasi na goma sha takwas ko? eh? zama na sha takwas darasi na goma na Wa'adin wasa muda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

A mun aiko wa adawa annabi hudu dawa kuma mun aiko musu annabi salih wa ashabar rassi sannan su ma ashabar rassi mun aiko musu da manzo wa ƙurunan sannan mun tashi manzo zuwa ga mutanen da suka rayu a zamanin daban-daban baina zalika tsakanin adawan da samudawan da ashabul rasul din kasiran zamaninnuka da yawa to wannan adan wa samuda a kira'a kuma wa samudan kamar yadda muka faɗa kira'ar wa samuda kira'a ce ta hafsu an asim da hamzata al-kufi وعادا وثمود كان wa'adan يقول وعادا وثمود أقراء ربوة كما قراء ترى da shu'uba ko kuma ƙura'u takwas da shu'uba sai su ce wa'adan wa samudan in za su tsaya kuma sai ce wa'adan wa samuda sai su tsaya a haka a matsayin munawwan kenan to idan aka yi masa tanwini to malamai suka ce a به ma'ana wa ummata وأمة wa ummata samu. Don haka ya halatta a masa tanwini a matsayinsu na al'umma amma dangane da tanwinin adan dinnan to wannan ba wata matsala suna ne zalla tsagwaranta wanda yake ba shi da alamatu ta'anif kuma bai huce harafai uku ba don haka za a iya yi masa tanwini ad ala fa da adala kaga harfansa guda uku ne amma samud harfan nasa sun huce uku زاد على ثلاثة أحرف ولذلك جاء ممنوعا من الصرف idan ya zanto suna ne ala idan kuma ya zanto an yi amfani da shi a matsayin al'umma to sai a yi masa tanmini wa ashabar ras arrasu malaman tafsiri sun yi saɓani akan suwaye ashabar rasi ma'abuta rijiya amma sun ittifaqi akan cewa an rasu din in an ce an rasu ana nufin rijiya wacce take babba katuwar rijiya ita ce an rasu irin azima ko kuma ƙatar rami da aka haka shine an rasu to dan haka shi yasa ma sun kira wurare da yawa an rasu ba wai waɗannan mutanen kaɗai garin su ake ce masa an rasu ba su kuma asabar rasu zuhair ibn abi salma ko sulma a cikin mu'allaqarsa amin ummi aufa yana cewa bakarna bukuran واستحرن بسحرة فهن وواد الرد كاليد للفم يتي بكرنا سني سمكو بكورا إرن سمكو ديكا ما تأي واستحرنا sa'annan kuma sun fita lokacin sahur bi saharatin da lokaci da muku-muku fahunna sai ga su din ɗin matan wa wadin rasti da su da wurin da wata zaza ce da rijiya take a wurin ake cewa wajen wajen wadin yadi yadda fami kamar hannu ne ga hannu ga baki ga waina ga almajirai sai ci to su wa'annan ashabun rassin an kiraye su da suna ashabun rassi ne saboda abin da aka sani na garuruwan fasha yadda suke raba suna yadda suke danganta mutane da sunan abin da yake wajen kamar utila ashabul ukhdud kaga dai saboda akwai al-ukhdud a wurin akwai rami sai aka ce musu ashabul ukhdud su ko mutanen sai aka sa musu suna ashabur rasi wasu malaman suka ce saboda da Allah ya tashi ya sa ƙasa ta tsage ne ta yi manyan ramuka duk sai Allah ya halakar da su a ciki don haka wannan halakar da su inda aka yi a cikin wannan ramu to shine bayan sun mutu ake ce musu mutanen da aka halakar da su a cikin rami ake ce musu ashabun ras ko kuma a'a sun gina katon rami ne ko katuwar rijiya sai ake ce musu ashabin rassi ma'abuta rijiya haka ake cewa to amma tarihin gari an ce wani gari ne a yamama yamama din a yanzu ta hada da riyadh da wani yanki na Baharin a saudiya da kasar Baharin, ita ce yamama to to wajen yanzu ana nan ana kiransa falaj al-falaj tun ma a wancan lokacin haka ake kiran su ashabun rassin suwaye su malaman tafsiri sun yi saɓani akan suwa ake nufi da ashabun rassi a cikin wannan aya al-imamu as-suhaili Allah ya ji kansa da rama ya ce su mutane ne asalinsu 'yan kabilar adan Allah ya aika musu wani annabi da ake kiransa hanzalatu bin safwan suka ƙaryata shi sai Allah ya halakar da su shi ne Allah ya bada labarin su a nan wahab ibnu munabbi ya ce Allah ya halakar da su da su da gidajensu gaba ɗaya an ce kuma wai a ashabin rasu ɗin mutanen annabi shu'aibu ne sun rayu a wani waje da rijiya ta ke al al'imam ibn kafir Allah ya kansa da rahama a daidai wannan ayar ya yi dangane da maganganun malamai akan a ya arraki yake cewa a cikin tafsir al-qur'an al-azim nata yake cewa qauluhu wa adan wa samuda wa ashab ar-rasi qad taqaddama al-kalam ala qissatayhi ma fi ghayri ma sura kaman surat al-a'raf bima aghna an al-i'ada wannan adan wa samuda kenan a cewa amma ashabin rassi dangane da su ashabin rassi qala ibn jurayj ibn jurayj Allah ya ansa da rahama yace ce <clears throat> Abdullahi ibn Abbas yana cewa <clears throat> hum ahlu qaryatin min qura samud idan ka je can al'ula garin samudawa to akwai wasu wani gari a nan wata alƙarya ce a cikin garin samudawa da mutanen wurin su ake kira ashabun rasi don haka kamar wani extension ne na mutanen annabi salih wannan abin da aka rawaito daga abdullahi dan abbas kenan allah ya kara yadda a gare shi ta hanyar ibn jurai sannan ya kara korowa daga ibn jurai daga ikirima cewa ashabun rasi mutane ne da suke wani waje da ake kiransa falas wahum ashabu yasin su aka turo wa yasin da Allah ya ce salamun ala ali yasin qatada bin da'awat sadusi kuma ya fassara sunan garin falat din yace a wani waje ne da yake a yamama ابن أبي حاتم يروي تويتي حدثنا أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم النبيل ضحاك ابن مخلد هنا قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأصحاب الرد قال بئر بأذر بأذر بيجان an rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa a'a ita rassu ɗin da Allah ya ce ashabul rassu wata rijiya ce a garin Azerbaijan da haka a can mutanen suke an rawaito daga Sufyan a sauri عن بكير عن إكرمة الرس بئر رصوا فيها نبيهم أنت أوجن سكا سكا أوري النبن سو سكا كتي سو أوجن سكا كتي سو أوجن سياسة الله يتي وأصحاب الرس الله يا أيد فنوه بها سكا بني شأورن لك سياسة الله سبحانه وتعالى يتوقع مسلم ونعم akwai wata kissa da ake rawaitowa Muhammad ibn Ishaq ya rawaito ta al-Imam ibn Jarir al-Tabari ya kawo ta ibn Kathir ma ya kawo ta cikin tafsiri da malaman tafsiri karkashin ta hanyar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nasi yadkhulu al-jannata yawm al-qiyamati al-'abd al-aswad farkon wanda zai fara shiga aljanna a cikin mutane wani bakin bawa ne وذلك أن الله تعالى تبارك وتعالى بعث نبيا إلى أهل إلى أهل قرية abin da ya sa ku shine Allah ya taba aika wani annabi zuwa ga mutanen wani ƙauye wata alƙarya falam yu'min bihi min ahliya illa zalika al-abd al-aswad ba wanda ya imani da wannan annabin sai wannan bakin bawan summa inna ahlal qaryati adaw 'ala an-nabi sannan sai mutanen wannan gari suka yi ta'addanci ga wannan annabi suka kashe shi tun da ada kisa aka yi amfani da shi a matsayin kisa ko fa'ada an baina saurin wa na'jatin dirakan wa lam yanbah bima'in fayusali in ji to suka kashe wannan annabi fa hafaru lahu bi'ran fa alqawhu fiha sai suka haƙa rijiya suka jefa shi a ciki thumma atbaqu alaihi bi hajarin asam sai suka sa dutse wani kurman dutse suka rufe shi a ciki da haka bayar da za a ma isa zuwa ga inda yake to ala fa kana zalika al wannan bawan sai ya kasance ya zahabu fa yahtaqibu ala zahrihi sai ya je ya yayo itace wato a bayansa ya ɗauko shi sun mai a ci bi haɓabi fa ya bi wa ya shari bi ta'amun masharaban to annabin yana ciki sun mai ta'addanci da su kashe shi bai yana cikin rijiya sai je siyo abinci sai zo wannan rijiyar fayar fa usirka sakhara sai daga wannan kurman dutsen wa yu'inuhu Allahu alaiha sai Allah ya taimake shi fa yudli ilayhi ta'amahu wa sharabahu sai dinga kai wannan annabin abincinsa thumma yarudduha kama kanat ce mai da dutsen ba wanda ya san abin da yake fa kana kadhalika ma sha Allahu an yakun to haka yake ta yi dai wannan annabi yana cikin rijiya kuma innahu zahaba yawman fa ba kama yasna to wata rana ya tafi ya je yayo ice kamar yadda ya saba fa jama'a haqabahu wa hazama khuzmatahu wa faraga minha ya tattar itacen gaba daya ya sa igiya ya daure ya gama kenan falamma arada an yahtamilaha wajada sina ya tashi zai tafi sai gangadi ya kama shi fattaja fanama sai ya ɗanke shingida sai bacci ya kama shi fa duriba ala udunihi sab'a sini sai Allah ya toshe mai kunne ya dinga bacci tsawon shekara bakwai na'iman summa innahu habba to ya tashi fatamabba sai ya yi miƙa fatahawwala da shibhihi al-akhir sai ya sake juyawa bangaren sa na ɗaya bangaren فاضطجع في ساك كونشيا فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى sai ya ƙara wata shekara bakwai ya zama shekara goma sha hudu yana bacci ثم إنه هب واحتمل واتحمل هزمته ولا, ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من, من sai da ya tashi bayan shekara goma sha hudu sai ya sake haɗa itan sai ya ɗauka shi a tsammanin sa kawai 'yan awoyi kawai yana bacci fa ja'a ila alqaryati fa ba'a huzmatahu wannan itan da karmamin da yayi sai ya zo ya siyar da su a cikin gari mashtara ta'aman wa sharaban sai ya siya abinci kama kana yasna'u thumma dhaba ila al-hafiya sai ya tafi can inda wannan rijiyar fi mawdi'iha alladhi kanat fihi faltamasahu falam yajidhu ya dinga neman ina rijiyar take bai ganta ba wa qad kana bada li qaumihi fihi bada fastakhrajuhu wa amanu bihi wa saddaquhu ashe a lokacin daga baya mutanen kuma sun gane sun kuskure sun zo sun fito da annabin sun yi imani da shi kuma sun gaskata da shi fakana mai tsalo an zalikar aswad to bayan ya fito shi annabi ya ce ina wani bakin bawa don ya san shi yake kawo abinci kuma ya ga kwana biyu baya zuwa sai ce ma fa'ala ne fa yaquluna lahu ma nadri suna samun musani ba har dai Allah ya karɓi wannan annabi ya mutu to shi wannan bawan da ya tashi daga baccinsa ya zo ƙala wasu wasu sai manzo Allah ce inna zalikal aswadu la awwalu man yadkhulul janna to wannan bakin bawan shine farko wanda zai shiga aljanna to amma wannan hadisin ko da yake ibnu jarir ya rawaito shi a tabari ta hanyar abd ibn ibn humayd ta hanyar salama ta hanyar muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ka'ab al-qurazi mursalan amma akwai garaba a cikin isnadin hadisin kuma a cikin mataninsa akwai nakara watakila akwai itirazi a ciki wallahu a'lam al-imam ibn jarir tabari shi yana ganin cewa wannan ashabul rasul sune ashabul ukhdud din da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani qutila ashabul ukhdud annari zatil zatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'mina shuhud wannan sune kawai Allah ce wa ƙurunan bai na zalika kafira, to bayan nan ma akwai ƙurunan bai na zalika karni karni karni tsakanin ashabul rasul da mutanen kafira karnuka masu yawa to wannan ƙurunan bai na zalika kafira, Allah ya halakar da mutane da yawa bayan su wasu ma ba a ba a gaya mana su ba wasu kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana su abin da ake nufi da alƙarni shine al'umma da ta rayu al'ummar da ta haɗu kusan shekarunsu tsakaninsu da juna bai haura shekara ɗari ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khairu alquruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hadisan imran ibn al-husayn to wannan baina zalika dinnan da Allah subhanahu Ta'ala ya ce wato yana nufin ba lallai ne zanto daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba a'a ta yi kawai an baka labarin iya wanda ake bukata a baka labarin ne amma a tsakankanin haka Allah subhanahu wata'ala ya halakar da mutane da yawa wa qurunan baina zalika kathira sunan wa kullum da وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تدبيرا الله يشيء وكلا ضربنا له الأمثال دك كلا wannan tanwinin da yake kan kul tanwini ne iwadan an anil kalima ai kullu dalikum alqurun duk wa'annan karnonin da kuka gani ba a banza muka halakar da su ba kowanne darabna lahul amsal mun buga masa misali ai kullal amsala wa ha mun yi bayani mun yi komai wal amsal kuma al ashbah wal nadha'ir mu kawo musu wannan mu kwatanta musu mu gwada musu mu nuna musu mu kaya musu yadda aka yi wa na baya fa mu kwatanta musu abin da zai iya faruwa a gaba amma duk sai suka bijire wa kullan dukkan ku kuma tabbarna kowanne mun kwankwatsa shi tadbira kwankwatsawa at-tatbir abin da ake nufi da at-tatbir shine wato dandake ko fasa abin da yake mai kwari kamar tangaran ko kwalaba ko karfe a dandake abu a darkake shi shine at-tatbir wa kullum darabna lahu al-amsal wa kullum tabbarna to anan isti'ara ce aka yi dan a gwada maka irin munin yadda Allah ya da su ubangiji sa ta'ala ya yi amfani da wannan kalma a wurare daban-daban a cikin alkur'ani a na bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun sai Allah ya ce ni inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi mutabbarun abinda suke kai abin kwankwatsewa ne da lalacewa da halaka متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون حكم أبنجي سبحانه وتعالى يفعل في سورة بني إسرائيل آه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدا أولاهما بأثنى عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن فأساتم فلها وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة سأل تمي وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا kuma sai su zo su kwankwaɗe ginin da suka yi kwankwaɗewa su baje shi su tarwatsa shi to kullum tabbarna dukkan su tabbarna mun halakar da su tatbiran halakarwa ai ahlaknahum ihlakan na'am ولقد جوانا القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله يتي ولقد أتوا على القرية lallai su mutanen maka a tau ai suna zuwa idan za su wuce alal ƙaryatin lati umtirat suna hucewa ta saman garin nan da aka yi musu ruwa matsara ruwa wanda yake ruwa wanda yake na azaba domin su wa'annan mutane su ne mutanen annabi lut alaihi salam to larabawan masa sun kasance daga cikin za su tafi kasuwanci ala tsari ita min makka daga makka in za su je bilad sham da filastin sai sun bi ta madina in suka huce madina tana sama su sai su shiga filastin ta hanyar sham ta tabuk sai su yanke ta sham to hanyar da suke bi ta zuwa filastin din sai sun huce ta jordan to anan suna huce wannan garin da ake kiransa saddum ko saddum da amura kamar yadda malaman tarihi suke faɗa wanda shi wannan gari na saddum da amura nan ne garin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da mutanen annabi lut alaihi salam wanda asalin garin kamar yadda malaman geografiya suke faɗa yana nan a wajen kusa da albahar mayit an san albahar mayit ko dead sea in ka karanta geografiya za ka sani wanda ya haɗa tsakanin filistin a al-baffal um, garbiya west bank an san west bank ko inda dai a nan yanki ne na gaza kun san gaza tana da manya-manyan muhafazat akwai west bank din al gardiya garbiya akwai baitul maqdis akwai wane ne dai ga sunan to tsakanin jordan da yankin asturi al-ifriti kuma gefen gabar dead sea mataccen kogi ake cewa albahar mai a nan anan garin aka yi. kwanaki a shekara a watan oktoba 15 ga watan oktoba 2015 wata kungiya ta bincike daga america Suna ganin ko archaeologist ne suka gano cewa an samu waɗansu kufai da suke nuna alamun wannan wato wannan garin a daidai yankin gaɓar tekun juda. suna cewa wai a bincike su archaeologist din yana nuna shekarun abin ya kai tsakanin shekara 1540 zuwa shekara biyar kafin haihuwar annabi isa a zubuttukensa ba to kuma kamar yadda wani steven Collins daga jami'ar Trinity a New Mexico wanda shine kamar supervisor na wannan binciken da aka yi ke cewa a bisa iya bincikensu sun ga abin da aka faɗa a book of genesis littafin farawa a cikin tsohon alkawari a bible da kuma abin da aka faɗa na yadda allah yawa mutanen annabi lot a cikin alkur'ani ya yi kama da yanayin gari saboda a tunaninsu kusan shekara goma ana yin binciken tun 2005 ba su ƙare ba sai shekarar da ta shuɗe ta shekaran jiya banda wannan tajiyar da ta tafi to sai suke tunanin cewa ba mamaki wannan garin saddum shine garin nan allati umtirat mafarar sau su sunan garin kenan <clears throat> mutanen garin kuma laraba a mutanen garin a kan'aniyawa ne da shi annabi lut ibn haran suke cewa ko dan uwan annabi ibrahim kamar ka ce cousin din annabi ibrahim ne ya yi imani da annabi ibrahim kuma sai allah ya bashi annabta ya zama shi ma annabi alaihi salatu wassalam da saboda haka a wannan garin shi da Allah ya tuno shi sai ya zanto su kuma mutanen garin babu wani abu da suke sai ɗabi'an namiji ya zake wani musu wanda annabi lokaci ya yi kiran da babban murya kan cewa wannan mummunar ɗabi'a ce kuma saba wa Allah subhanahu ala ce amma suka ƙi hadde kashin Allah ya tabbata a gare su wanda watakila batun yadda aka halakar da su ɗin zai zo da faɗinsa a cikin suratu mun taɓa karantawa a cikin suratul anbiya to lokacin muna tafsiri a gwamnaja insha Allah mun zo suratu ash-shu'ara in Allah ya sa da rai da lafiya sai mu yi dogon bayani akan mutanen suna aikata wani aiki da ake cewa aikin mutane annabi saboda su suka fara kafin su ba a sani eh, mu yanzu muna cewa luwaɗi amma da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun na cikin malamai suna cewa bai kamata a kira wannan sabgar tasu da suna luwaɗi ba sai dai kawai a ce amal qaumi lu aikin mutanen annabi lu sara asali kalmar lu kalma ce mai kyau ita kanta kalmar tunda da ce ba ta da kyau Allah zai kira annabi da ita wasu kuma sun ce wai ai asali laƙabi ne yana da nasa sunan Allah fa'ala mu dai Qur'ani ya kira shi da suna kenan wa inna lutan lamin al-mursalin kazzabat qauma lutin mursalina to asali al-lut shine gyara abin da ya lalace kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alƙiyama za ta tashi a daidai lokacin da ma mutum yana nan ya lutu haurahu wato yana da gona to ɗan inda yake yin ruwa kwatar da take kawo masa ruwan daga dam in ta lalace misali ruwan yana malalewa sai ya je yana ɗan sawa yana gine ta yana gyara ta wannan ɗan malallautar da take kawo masa ruwa to shine ma'ana ya lutu bi ma'ana yuslihuha to yana tsaka da haka har ma sai kuma a zo a tashi alkiyama bai ma samu ya yi ruwa da ruwan shi sa malamai suka ce sai dai a ce musu mutanen da suke aikata aikin mutane a nagulo amalu kaumuru shi za mu zama a cikin hadisi ya ce wanda kuka same shi yana aikata irin aikin mutanen annabulu bai ce yana yin ruwa ba ya amalu amala kaumulu ko ku kashe wanda ake yi da shi da wanda yake yi to batun hukuncin masu irin wannan aikin in Allah ya da in Allah ya kawo mu da rai da lafiya sai mu bayani kawo matsaloli da maganganu na fiqh a to ubangiji subhanahu wataala ya ce a a umtirat alaihim ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أتى مسروان أذابا كما عند الله يفعل وأمطرنا عليهم matsaran fasa a matsarun munzariyin haka Allah ce wa innakum latamurruna alaihi wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bin layl kuna huce su da safe kuna huce su da daddare afala ta'qilun haka Allah ce wa innaha la bisabilun muqim can kuma Allah ce wa innahuma labi bi imamin mubin Allah ce afalam yakunu yarawnaha yanzu dan Allah mutanen maka ba sa ganin wannan gari da yadda Allah ya ke su gani na basira da koyi da kokarin tabbaka abin da Allah yake so Allah ce bal kanu la da shura, sai dai su waɗannan mutanen bayan ƙaryata annabi kuma to ga wani abun ma da yafi wannan la da shura su suna ganin ba sa jiran ma akwai wata rana da Allah zai tashe su domin ya musu hisabi to wannan shine karshen wannan darasin na goma sai kuma za mu shiga darasi na goma sha ɗaya wanda shi kuma darasi ne da yake bayani akan irin yadda mushrikai suke suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama izgili kuma suke kiran da'awar da manzon Allah yake a matsayin bata ko kuma batarwa na'am وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لنزلنا ce wa idza ra'auka kuma idan suka ganka ya rasulullahi in mai jalalin ce ai ma yattafidunaka ba komai suke ɗaukar ka ba illa huzwan sai abin yi wa izgiri aima mahzu'an bihi abin ai masa izgiri wa yaquluna haka ji suna cewa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu irin wannan Allah yake aikowa a matsayin manzo ai fi da awahu a matsayin abin da yake da'awa zuwa gare shi na lahu suna mai masu wulaƙanta annabi din an risala a bisa aiken da Allah ya aiko masa sai Allah ce in haƙiƙa ai mukhaffafatun ce min as asalin kalmar inna ce to sai aka khaffafa ta saboda salo na zance sai zanto ismuha mahdufun ay innahu yadda al'amarin yake shine kada liyudillana sai su dinga cewa ai saura kirsin ma ya batar da mu ai yasrifan ya ko ya karkatar da mu an alihatina mu daina bauta wa gumakan mu ji su lalla an sabarna alaiha ba da ban mun tsaya mun yi kokari akai ba ai la tarafna anha da ya karkatar da mu ga biran bauta wa gumakan qala ta'ala sai Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna za su bayani yaushe kina ya raunar azaba ranar da za su ga azaba a yanan kiri da muzu ido da ido fil akhirati a to a lokacin za su gane man adallu sabila shin shi din da suke cewa ya batar da su shi ne yake batacce ko kuma su ne da suka bata suka batattu ai asqa tariqan ahum amul mu'minin tabbas kuma su ne batattu ba mai ba sai Allah ya ce a ai akhbirni ka bani labari man ittakhadha ilahahu hawahu na mutumin da ya maida zuciyarsa shine abin bauta abin da yake bautawa ai mahawiyahu wato ya zama shine abin da abin son zuciyarsa shine ya zanto abin bautarsa qaddama al-mas'ul ath-thani li'annahu aham anan ara'aita yanzu baka gani ba man ittakhadha wanda ya riƙi nan da ilaha da hawa kowannen su maf'ulun bihi ne amma hawahu shine maf'ulun bihi al'awwal, Ilaha ilahahu kuma shine maf'ulun bihi a tsani to amma wanne ya fi muhimmanci da ambata ana misali son zuciya wani abu ne da aka halicci mutum da shi wanda in baka so zuciyarka a wuri za ma za ka so ka aure ka. wani ya zanto mai kyau wani ya zanto mara kyau to wannan ba shine matsala ba a ce wai mutum yanzu ya mai da abun bauta ya zama shi ne son zuciya shi yasa ba a fara cewa man ittakhadha hawahu ilahahu da ka fara cewa man ittakhadha ilahahu hawahu domin zikirul maf'ul as-thani maf'ulun biyu as-thani ahammu min zikril maf'ul bihi al-awwal wa yadhalika tasaga fara 'ala al-maf'ul al-awwal shi yasa ne yake cewa ittakhadha maf'ulun awwala yake cewa قدم المفعول الثاني لأنه أهم وجملة وجملة من أو وجملة من اتخذ مفعول مفعول أول لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا yanzu kai za ka tsaya masa ka zama mai kula da shi da kiyaye shi akan hana shi ya son zuciyarsa tunda ya mai da son zuciyarsa shine ubangijinsa amsa sai ko tahsabu ko kuma kai a tunaninka kana ganin anna aktarahum cewa da yawa daga cikin su yasma'una suna bi ai sama'a tafahumi irin jin da za su iya fahimta aw ya'qiluna ko suna hankalta suna hankaltar ma taqulu lahum abin da kake gaya musu ala ta inhum ai ma hum su zama ba illa kal an'ami face kamar dabbobi bal hum bari dai su din nan da sabila sun ma fi ata da dabbobi ai asau tariqan minha kan tanqadu liman ha domin dabbobi ma sun san me ba su abinci suna miƙo mai wuya ga wanda yake kula da su wa hum la yuqiluna maulahum mun'imu alaihim amma su anna ba sa yin da'a ga ubangiji wanda yake shine majibincin lamarin su ubangijin su wanda shine ya halicce su to wannan abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa kenan a cikin wannan darasi to abinda malamai suke cewa shine asalin wayannan ayoyi an rawaito cewa ita wannan aya ta sauka akan Abu Jahal cewa ya huce ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ke ce masa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wannan shine Allah ya aiko shi a matsayin manzo kamar yadda Fir'auna yau annabi Musa yake cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun in ji Fir'auna bayan Allah ya zama faɗan mawkifin mushrikai wajen inkarin saukar da alqur'ani da kuma suka da suke wa annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rashin imani da aikin da aka yi masa kuma suna kawo shigohi masu rauni domin su tabbatar da wancan batu nasu su a nan, sai Allah wani tsala ya nuna cewa mabarnata ne su sun wuce gona da iri kuma lallai mutane ne sun kai matuka wajen nuna wa annabi Muhammad sallallahu ta hanyar ɗigili da shi da nuna cewa shi ba komai bane da ƙoƙarin sarayar da sa wato <clears throat> to sai Allah ya tona musu asiri a cikin wa'annan ayoyi sai mu sake bibiyar ayoyin mu ga abin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Wai za idza auka? idan suka ganka in yattakhununaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula wai shin wannan ne Allah ya aiko shi a matsayin manzo kamar dai su yadda da aikowar da Allah subhanahu wa ta'ala yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi A sallam a hadha alladhi ba'atha Allah rasula yanzu wannan ne za a cewa shi Allah ya aiko a matsayin manzo mu mu yarda ba za mu imani da shi ba muna ganin ma waɗanda duka suka yi imani da shi ta wa kansu lokaci suke yi in kada liyafil eh, in kada saura kir tabbas hakika ya kasu yadda al'amarin yake ya kusa la yudillana ya batar da mu an alihatina gabaran bautawa kuma kanmu. laula an sabarna alaiha ba da ban haƙuri da muka yi muka dage muka jajirce akan bautawa su wa'annan allolin ba to anan sai suka mai da daidai ta zama ita ce ba ba daidai ba abinda annabin yake musu wai sai suka mai da kuma rashin daidansu shine a matsayin juriya da haƙuri ba ga wannan wulaƙanci ne da rini da kuma rashin ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama a matsayin wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi bil huda wa dinil haq Allah ya aiko shi da shari'a wa dinil haq da kuma addinin gaskiya kuma kullum su cewa wai mutumin da yake kan bata zai yarda cewa akan ɓata yake yana yaƙi da kai kana kan gaskiya wallahi ba zai ba. shi gani yake ma a haka ɗin kai ne akan fata bayan kuma dalilai sun bayyana karar akan cewa gaskiya ita abinda annabi ya zo da shi ma abinda annabi ya zo da shi sunan sallallahu alaihi wasallama ba ka da wani tafarki na sanin sa lallai sai ka rusuna ka tabbatar da cewa ka bi ka kuma gamsu ka yarda da maganganun da waɗanda suka zauna da shi suka rawaito su ne sahabbai ka tafi akan matafiyarsu domin su suka ga annabin suka san shi suka san waye shi su kuma suka amayar da ilimin ga almajiran su tabi'ai su kuma tabi'ai tun da ba su ba su da wato katanga da kariya ta kasancewar annabi a cikin su su tabi'ai tun da ba su samu wannan gatan ba yasa an samu nagari a cikin su an samu waɗanda suke da raunin hadda an samu waɗanda suke da gurbatacciyar tsida a lokacin tabi'ai wanda ba a samu a lokacin sahabbai ba don haka malamai sai suka ce daga kan sahabbai duk wanda ya ce ba sahabi ba in ya rawaito a jinjina shi a gawaye shi sai an tabbatar da ya wuce fice ya ya huce wato sira'i na bincike da wannan ne yasa masu suka kawo ilimin yabo da fallafa suka ce duk wanda aka yabe shi to a karɓi hadisinsa domin ana sa ran gaskiya ya rawaito duk wanda kuma aka soke shi a aji hadisinsa da haka shi yasa yanzu duk abin da za ka yi a ce maka sammu na rijalakum ku gaya mana ina kuka ji da can kowa sai dai abin sa haka nan da ka amma tun da fituna ta faru aka tabbatar da an samu a cikin wanda suka zo bayan sahabbai wasu suna kokarin su jiki wata aqida kuma su yi kokarin kare ta da hadisan ƙarya sai aka ya tunani kamar da ibnu mubarak ya ce bainana wa bainal qaumil qawaid tsakaninmu da su akwai wato ma'auni da kafafuwan da sai da su hadisi yake tsayawa shine isnadi duk yare ka ce haddasana wani haddasa haddasana wani an wani an wani ba wani wani da ka faɗa da ba san shi ba sai a je a bincika a duba mai malamai suka ce sai a yi ɗaiɗai da maganganun malamai a kai ƙarshe a ce to ga abin da maganganun malamai suke nufi a karɓa ko ka a karɓa to amma sai ka ga mutum a yau an kawo hadisin an kawo komai an kawo fahimtar malamai game da hadisin shi kuma sai zo da ra'ayinsa ya ce dole ra'ayinsa za a bi ba za a bi ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce ko da hadisi ma ba wasa ba kai kuma kai zai ɗauko wani hadisin da ya inganta wanda idan aka baje hadisin ya masa raddi ne amma sai ya ci Allah ya ce hadisin da ta in kuma ka ce to ba ni ba ni dalili na wani daga cikin magabaci da ya tafi a kan irin wannan ra'ayin nasa ba shi da kun ga su ma wa'annan wai ta ce wai wai annabi wai ya kusa ya batar da su sallallahu ala nabina wa rasulina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ka da la yudillana an alihatina saura kirin ya batar da mu wai annabi ne zai batar da su ta shi za a yanzu tun da suka gane tun daga kan yahudawa sai ka in za su kafa wata ƙungiya to suna mai kyau za su samu su ba ta mai daɗi albanna'un al'ahara pre-thinkers waye suna dai haka ga mutum ya ɗauki suna wanda yake mai daɗi to da haka suna ya ruɗe ka kada yawan jama'a ya ruɗe ka kada ɓaɓatu da harbuwa su ruɗe ka a'a duba ka ga shin wannan kungiyar abin da ke cikinta ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dace sai ka an bai dace kuma kowa ya aje masa kayan sa ka dauna Allah da manzansa in ka da layudillana an alihatina la yudillana min adalla yudillu an alihatina laula an sabarna alaiha wai ba da ban mun yi haƙuri mun jajirce to wani irin haƙuri kai ka tsaya kan bata ba wani haƙuri a nan sai ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya kawo wannan Su sai ya hakaito mana zancensu ta hanyar ƙoƙarin ƙawata hanyarsu da kuma ra'ayinsu ta hanyoyi guda uku sai Allah subhanahu ta'ala ce na ɗaya wa alamuna shi hina yarawna azaba, man abin da sabila da sannu ranar alkiyama lokacin da za a azabtar da su za su gane cewa shin wane ne ya kowa batan hanya da rasa tafarki haka zalika wannan shine sakamakon dukkan wani wanda yake ya rike ƙarya yana ganin cewa ita ce gaskiya kuma yana ƙoƙarin kare wannan ƙaryar da dukkan abin da zai iya na hujja da dalili sai abu na biyu Allah ya ce wani man Ilaha, ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila sunan Allah subhanahu Ta'ala, yana faɗakarwa akan cewa wato babu wata fa'ida akan duk dukkan wata ƙungiya ko dukkan wani mutu ko dukkan wani tunani wanda yake ya gini ne da san zuciya domin san zuciya da kake ganin sa abu ne da zai kai mutum ya baro ba wani bala'i a duniya da ya kai san zuciya abdullahi bin labarin ya ce wa bala'i wa Allah yi halaka an hawa kan zu'u al'abdu abdun nafsi fi shahawatiha wal hurru yashba utaratan wa ya zu'u ya ce wa minal bala'i wa bala'i alamatun lallai idan ana maganar bala'i da masifa to akwai alama da ake iya gane cewa wannan ya fada cikin bala'i ya ake ganewa Allah yura laka an hawa ka nuzu'u a ga babu ja ja tsakaninka da son zuciyarka duk abin da son zuciyarka yake bukata to haka kake kana tafiya kana bin son zuciyarka Allah yura laka an hawa ka nuzu'u al abdu abdun nafsi fi shahawatiha bawa na haƙiƙa shine wanda yake yake bauta wa zuciyarsa fi shahawatiha wajen bin abin da take sha'awa wal hurru dakuwa kuwa utaratan wa yaju in zuciyar ta ce tana jin yawa ma ya ce ba yanzu ne lokacin cin abinci shi yasa suke cewa nunul hawani min al hawa masruqatun fa idha hawita faqad laqita hawana kalmar al hawani ba shine wulakanci ba da kasanci alhawan ne a ƙarshe wani harafi ne a ƙarshe nunin ko to in ka cire nunin ɗin me ya koma alhawa da shi ne sai ce nunul hawanin min alhawa masruqatun wannan kaskancin nunin ɗin asali daga kalmar alhawa aka samu ta kawai fa idza hawita in dai ka bi san ka fa qad hawa na to ka gamu da kaskanci kuma ko na duniya ko na lahira shi yasa dole ne manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta aku yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi duwan ba wani wanda zai cika cikakken mumini sai ya zama san zuciyarsa ya dace da irin abin da nazo da shi to Allah subhanahu wataala ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya maida wato a ilahahu hawahu abin da yake bauta wa shine son zuciyarsa aba anta takunu alaihi wakila to yanzu kai wannan shine zaka tsaya ka ce zaka tsaya kanka ne ka hana shi bin son zuciyarsa A ba yadda za Abdullahi dan Abbas Allah kare da ayoyi sai yake cewa kana rajul fil jahiliyyati ya'budu al-hajar al-abyad zamana in kana so ka gane wannan ka kalli yadda yan jahiliya suke da sai ka ga mutum a jahiliya sai ya dau farin dutse sai ya dinga bauta masa ya ta tai ya ta tai fa idza ra'a ghayrahu in ya ga wani dutsen da da ahsana minhu da yafi wancan kyau sai ya wurgar da wannan sai ya koma bauta wancan kaga ya zama me ittakhadha ilahahu hawa don haka wato son zuciya yana da matukar haɗari duk wata bid'a kuma da ka ganta a duniyar nan asalin ta son zuciya ne wallahi kowace bid'a duk wani bata da ta sani asalin ta san zuciya ne da za a ji son zuciya a kama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to da ba za ka ga an bata ba sai Allah ce afa anta takunu alaihi wakila to wannan alama ce ta cewa duk wanda ya bata fa ya riga ya bata sai hakuri kuma Allah subhanahu wataala ya ce lasta alaihim bi musaytir kai dai ba za ka iya hana su abin da suke yi ba wa ma anta alaihim baka isa ka hana su baka fi karfin su akan abin da kuke kai dai kawai ka tsale su sai sa Allah ya ce la ikraha fi din in aka gwada wa mutum addinin aka nuna masa aka nusar da shi aka yi aka yi aka yi ito a rabu da shi la yadurru man dalla idan ta ce shi sa Allah abu na uku karshe yake cewa am tasibu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila am tahsabu wannan ita ce qira'ar mu amma qira'ar al Madani da Ibn Kathir al-Makki da Ibn Amir al-Shami da Kisa'i a cikin Kufiyun su hudu kenan nafi da Ibn Kathir Hirmi kenan Abu Amr da Ali Kisa'i dukkan su suna cewa am tahsibu am tahsibu anna aktharahum amma idan ka ɗau ibn amir nishani da hamza da asim al-kufi da yaqub al-hadrami da khalaf al-ashir da abu ja'far al-madani su kuma suna cewa tahsabu am tahsabu anna aktharahum yasma'una asali hasiba ala wazn fa'ila yana da baji biyu yana zuwa maksur al-ayn fil madi maksur al-ayn fil mudari wannan shine asalin babinsa fa'ila ya fi'ilu yana zuwa kuma a babin fariha mafsur al'ayin fil madi maftuh al'ayin fil mudari'i sai zan fa'ila ya fa'alu to akwai dai bayanai sosai da yawa da malaman tasiriki suka yi akan karkashin wannan wanda lokaci ba zai ban mu mu iyar da waɗannan bayanai ba amma dai wannan duka kowace a ce mutawatira an annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa daga cikinsu su kuma ba su da kunnen sauraro sauraro irin wanda zai iya kai su zuwa ga fahimtar gaskiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya amta sabu anna aktharahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila abinda yasa suka zama adallu sabila min al an'am saboda su al an'am dama ai ba a halicce su dan su yi wani abu sabanin abin da suke ba su dabbobi raƙumi iya abin da Allah ya halicce shi yayi shi yake yi saniya a akramakumullah duk wata dabba da ka sani abin da Allah ya umarce ta da sai shi take yi don haka ba wani zancen a ce wai ta ƙibin umarni a halin da take ciki yadda Allah yake so ta yi haka take amma su ko ina an ce su bauta Allah sun ki Allah don haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa al da li jahannama كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولم أعين لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وأنهم كمر دبوبي بل ما في دبوبي أتى rasu dabbobi iya batan su nan na ɗabi'ar su ne a haka suke Allah ya kiyashe mu da bata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh